Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalemar marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zaku cewa a jihar Difa an kaddamar da wani shirin ba da tarbiyya ta hanyar rediyo. akwai mu dauke da sanarwar jam'iyyun adawa da kuma martanin da jam'iyyu masu rinjaye suka maida dangane da shirye-shiryen aikin hajjin bana za ku ji karin haske ta bakin sakataren janar na hukumar koho a shirin musamman muna dauke da maimacin shiri kan sabbin lambobin motoci da aka bulo da su a nijar kamar sauran ƙasashen duniya a yau nijar ta suma shargullan mako shayar da nonon uwa shagullan za su ci gaba da gudanar da wato da gudana har zuwa bakwai ga watan na uku da muke ciki takin makon na bana shine gaba daya mu nisanta shayar da nono na duk wani ce na bukatar na bukatun son kai kwararrun likitoci a fannin ciyarwa sun bayyana cewa nonon uwa shine nono mafi kumshe da sinadarai masu gina jiki da kuma garkuwar jiki yaran da aka shayar da nonon uwa ba sa saurin kamuwa da rashin lafiya Jam'iyyun adawa a ƙarƙashin inuwar ƙawancensu na FRDDR sun bayyana wata sanarwa a jiya da marece inda suka yi zargi zuwa ga shugaban ƙasa. rukayyatu Abdulrahman ta haɗa mana rahoto, muntare Muhammadu na ɗauke da fassara. A yammacin ne a cikin wata sanarwa da ƙawancen jam'iyyun adawa suka fitar suka yi zargin cewa shugaban ƙasa ya taka doka. Shi kundin tsarin mulki yana cewa idan kotun tsarin mulki ta tsaye da doka, to wannan doka yana bisa kowa to an wayi gari shugaban ƙasa ya ƙi ya yarda da wannan doka. Idan shugaban ƙasa ya ƙiya ya kiyaye doka ya yi aiki da ita to doka ta nuna cewa ana iya sabke wannan shugaban kasa a nasa bangare shugaban matasa na jam'iyyar pnds tarayya ya musanta waɗannan kalamai na 'yan adawa Bisa miye shugaban ƙasa ya taka dokar kundin tsarin mulki, shin an kuwa sun sa abin da ake cewa sabawa doka duka abin da suke ƙarya ce kawai. Shugaban ƙasa bai taɓa ƙin yin biyayya akan wani hukunci na kotu ba. Shugaban ƙasa ya kira zaɓe, kawai wajen shirye-shirye ne aka samu matsala aka kusa zaɓen. Maina Karte masanin kundin tsarin mulki ne ya yi tsokaci akan wannan zance. Abubuwa abubuwa ne da ya kamata a saka dogon nazari a kansu, muhawara ya dace a yi kuma a bi mataki daki-daki. Duka wani ɗan siyasa zai yi tunanin an taka doka, amma ba daidai ba ne, alƙali ne kaɗai yake iya cewa an taka doka. Abin tuni a nan dai bayan da aka nada ɗan majalisa a mukamin babban darakta na bankin gidaje da kuma rasuwar wakilinsa har yanzu ba a maye gurbin su ba. A jiya shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya karbi ministar tsaro ta ƙasar Jamus Madam Ursula von Leyen da kuma ministar sojoji ta ƙasar Faransa Madam Florence Parly a fadar shugaban ƙasa. Bayan ganawar mamobin gwamnatocin na Jamus da na Faransa sun bayyana cewa sun tattauna ne da wato kan tsaro da kuma ci gaba a Nijar. Birnin Doso na ci gaba da kimtsawa domin karɓar shargullan sallar samun incin kai daga turawa mulkin mallaka ta ranar uku ga watan Utta wadda ta kasance sallar karɓa-karɓa tsakanin jihohi. Ko ina aka kwana dangane da shirye-shiryen, wakilinmu Dauda Hassan ya haɗa muna rahoto, Muntari Muhammadu na ɗauke da fasara. Tun lokacin sanar da zaɓar jihar Doso domin karɓar sallar uku ga watan Agusta na zagayowar sallar da ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta ne. Tuni aka kafa kwamitoci da za su kula da wannan babbar sabga. Cibiyar sansanin Garda National ne aka zaɓa inda za a yi shagugulan shuka itatuwa. A cewar shugaban kwamitin tsare-tsare an samar da isassun itatuwa da za a shuka. A bangaren abin da ya shafi wuraren sauke baki, jihar Doso ba ta da matsala a kan wannan. Tun gine-ginen da aka samar a lokacin sallar na shekara da goma sha hudu. Kwamitin da ke kula da sha'anin wasanni tuni sun fara faɗakarwa a gidajen radiyoyi domin kira ga jama'a su halarci wata babbar wasa ta dare a gidan samari da 'yan mata na Garba Loga a ranar biyu ga watan Agusta. Ganin yadda tsarin yake gudana tare da tallafin kowa da kowa akwai alamun sallar uku ga watan Agusta da za a gudanar a jihar Doso za ta samu karbuwa da kuma kayatarwa. A gaida Dauda Hassan da Muntari Muhammadu. Hukumar tsara aikin haji Koho ta bayyana cewa ranar Talata takwas ga wannan watan na uku ne za a soma jigilar maniyata aikin haji 'yan Nijar zuwa ƙasa mai tsarki. manyatan waɗanda adadinsu ya tashi mutum dubu goma sha uku na ɗari uku da tasa'in da biyar. Kamfanin jiragen sama na Nijar Airways ne zai ɗauki nauyin jigilarsu. a yayin da ya rage kwanaki bakwai jirgin farko ya tashi sakatare general na hukumar ragoho nuhu salau ya yi karin bayani a game da shirye-shiryen aikin hajjin azantawar shi da michel deji ta mu ce da yin aski ya zo gaban goshi tunda hannunsa ranar da maniyata za su harta yare takwas eh, ga watan augusta in allah da kenan nan da sati guda insha allah kuma abin da ya saura bai huce ba duka yan ayyuka ne da muke inda ake ajiye maniyata nan sai cikin asusun islamic kahin su can aeroport cikin hangar kinan ma duka kuma sai ayyuka da zamu nan dai a takaice ina ta ma shiri ya kare kun san aikin haji aiki ne wanda ba ka hitowa ka ce ga abin da za a yi aiki ne na Allah muna fatan dai Allah zai sa ba za mu samu matsala ba amma mu shirya da ta da ashansu da jirage duka dai mu ga yadda muka tsara wannan lokacin da za su tafiya kuma har ma san sa da za su zuwa sai dai mu yi cika da da Allah sa mun yi tabbata A jiya gwamnan jihar Difa ya kaddamar da wani shirin bada tarbiyya ta hanyar rediyo Wannan mataki ya fito ne daga Projen Children of Peace da asusun kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya kafa. Wakilinmu Adam Babu Karna ya tattauna da daraktan ma'aikatar kananan makarantu a jihar Difa Hassan Hamza. Uh, Muna nan ne saboda kadamar da wani tsari na karantarwa ta hanyar radiyoyi a nan Tifa da ya shafi ƙasashe hudu da matsalar tsaro ta shafa musamman ma Najeriya, Kamaru, Chadi da kuma Nijar. Wannan tsarin zai shafi yankunan da ba iya zuwa ne inda saboda rashin tsaro aka rufe makarantu. Kenan idan makarantu ba sa aiki akwai buƙatar a yi nazari ta wace hanya za a jama'a da suke wajen. Don haka ne muka muka girka wannan tsari domin amfanin yara da suke cikin ire-iren waɗannan yankuna. Akwai yaran da suke cikin sansani wanda akwai tsaro, amma ba sa zuwa makaranta za su amfana. Akwai kuma yaran da suke zuwa makaranta, inda bayan sun fito makaranta a ranakun da ba a karatu suna iya amfana da wannan tsari na karantarwa. Shirin tsaftace birnin Yamai da hukumomin birnin da magabatan shirin Yamiyan Yala suka kaddamar a 'yan kwanakin nan na cigaba da gudana ba tare da wata matsala ba. A sakamakon wannan shiri an kwashe shara a cikin unguwanni da dama na wata rike cikin shirin Yamai ta biyu. Tarnan Fudai Ahmed ya tattauna da magajin garin shirin Yamai ta biyu Garba Sebu wanda ya tarda akan aiki. Ya yi sati ɗaya kenan da muka samu daidaito tare da magabatan babban birnin Yamai domin samar muna da kayayyakin aiki da za mu gudanar da shara da kuma kawar da dauɗa da ke toshe magudanar ruwa a cikin da'irar Yamai ta biyu. Mun ƙaddamar da wannan aiki ne a gidan uwar gidan Bari. Bayan haka ne muka zo bayan asibitin Lazare. A halin yanzu dai muna unguwar Bukoki ne. Idan muna da kayan aiki to ba shi ka waɗannan ayyuka za mu ci gaba da yin su na shara. Abu ne da ya kamata kullum a yi. Na samu kayan aiki motocin kwasa shara biyar da su ne muka fara. Daga baya kuma wasu za su zo. Amma a halin yanzu dai muna aiki ne da waɗanda muke da su. A jihar Difa ko kuma a jihar Agadez wato an kafa cibiyar ma'aikata mai yaƙi da ci da gumin ɗan adam da kuma fataucin bakin haure ta barauniyar hanya. shugaban wannan cibiya wani alkali ne a kotun agadas mai suna idrisa muhammadu abbas bikin kaddamar da cibiyar yawa kana ne yau a kotun agadas gwamnan jihar agadas sadu soloke ya bayyana dalilan kafa wannan cibiya a zantawar shi da wakilinmu musa mamman Wannan biro da an kabu da agadis yana aiki bisa kan immigration da trade de person. Kun san ko jiha agadis na da wannan masaloli duka. Yana da trade de person kuma traffic illicit de migrant yana cikin eh, wannan jiha. Shi yasa bayan an kasa wannan biro a jiha jiha yau mun bude wannan biro cikin jiha na agadis Wannan traffic tuna kawo masaloli da yawa. Yana kawo kuka tunda mutane na rasu kansu cikin tenere da cikin teku na zuwa ture. shi yasa gwamnati ya doku mataki don a hana muna so a waye mutane kai eh, matasa da suna cikin wannan turai jama ko wahala mun saya nan cikin tenere cikin ayi cikin kawa cikin niger zance da cikin afirka akwai solution na rayuwarmu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio tambar. kan lamba bakwai gajeren zango. A Arlita. daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba tasa'in da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai wato sai shirin namu na musamman. A Nijar hukumomin sufuri sun bulo da wani sabon tsarin lambobin motoci. Tuni kuma wasu mutane suka samarwa motocinsu sabbin lambobin. Mike dalilin kawo wannan sauyi a daidai wannan lokaci. mai baiwa ministan suhuri shawara ida abdullahi ya yi wa rukayyato abdulrahman karin haske sake-saken plak ɗin ga suna da sabili shidda da aka ca shi yasa gwamnati ya sa a sake plaque ɗin sabili na farin code de la route wanda ga jeren du eh, reglementation din circulation code de la route din kun san mun sake shi yanzu cikin shekara bai a baya cikin code din nan an ce duk motoci na bisa kasan ya kamata ai an su wuri guda dan ai respecting wannan disposition in cikin code ta farin shi yasa mun kai reform din nan na biyu nan nyamai an ka fara an ɗebe wuri da duk wanda ga son shi sama motar shi lamba nan wurin na shi ka zuwa bai kai shi ta yawace yawace cikin gari ba na biɗe takardu na samu mota shi lamba wurin nan da ya ta duk ma'aikatan daga shiga cikin haraka sa ni maro ga mota suna nan bisa wurin nan na uku na a gina wurin nan gwamnati ta yi kontra na partenariat public privé da wani privé privé nan shi ya gina wurin nan da ya kara gina wurin nan duk ma'aikata wanda ya kamata su yi haraka immatriculation sun ka koma bisa wurin nan su zamna na hudu kun san da immatriculation ɗin da muka yanzu shekarar ta goma sha uku kayan da aka aiki bisa immatriculation ɗin kayan nan kun san cikin turanci ca aka yi sun yi defase kuma yanzu dai cikin circulation kuna ganin mutane suna da attestation provisoire masu shekara guda masu wata shida ba su samu cartography ɗin su original ba duk waɗannan matsaloli suna muka son mu soke shi yasa mun kai ga reform reform ɗin nan tana dibin motoci dun na bisa ƙasa ga na farin dai motoci waɗanda ba a saba samu su lamba ba da aka hitowa da su da bor wannan wanda ya gishe shi ga convoyance ya kasu wajen gishe wanda adda alhali shi imatrikulan motar shi to waɗanga ko waɗanda da nimaro daga yawo da deja su muna nan muna lissahi don mu tsaye da lokacin da su ko cikin wannan lokaci ya kamata sai su yi imatrikulan motocin su ba abin gaugawa na ba ana tsaye da lokaci cikin lokacin nan duk wanda ya tashi yana iya zuwa ya yi imatrikulan mota dai kuma wannan gishe da an ka buɗa in ka tai wurin imatrikulation ba a tasashen aka baka ba da ka yi imatrikulan mota ka ta yanke shi a baka categories ɗinka Madalla masu sauran mu ƙarshen shirin namu kenan na maraicen yau zan barku da Musa sun ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci bayan haka da ta samar ta kawo muku labarai da faransanci a huta lafiya.